الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد فمما ينبغي للحاج اغتنام الفرصة وهو في هذه الديار المقدسة لزيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمزارات فيها كالتالي أولا المسجد النبوي هذا المكان الطاهر هذه البقعة المباركة التي قال صلى الله عليه وسلم في شأنها وفي شأن بيت الله الحرام والمسجد الأقصى لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ثم بعد ذلك مسجد قباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء ماشيا وراكبا وقال فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم من توضأ في بيته أو منزله ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كمن أتى ذلك مكبرة البتين والسنة في ذلك الاجتماعية آداب الزيارة إلى المقابر وهي شاملة لمقبرة البقيع وغيرها من المقابر ثالثا شهداء أهد وأهمها الأول هو المسجد الحرام ثم الثاني ثم الثالث أما الأخير فلا أرى التأكيد فيه كالثلاثة ولكن لا حرج إن شاء الله ثم إنه ينبغي له الاهتمام بأداء صلواته يوميا في المسجد النبوي مدة بقائه في المدينة المنورة لما ثبت فيه من الأفضلية كما سقت لكم حديثا في ذلك ولكن ما يهكى من فضل أربعين صلاة فهذا غير صحيح أنه صلى الله عليه وسلم فالأولى للحاج أن تكون عباداته كلها مبنية على قائدتين عظيمتين الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يشرك بعبادته كما أنه لا يقترف بدعة من البدع في عبادته قال الله تعالى faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yusrif bi ibadati rabbih ahada dan uwa lokaci ya kewayo kwanakin hajji sun sake zagayowa kamar kowace shekara lokutansa masu albarka sun sake zagayowa kamar kowane lokaci watanni ne masu falala watanni ne masu albarka Wasannin da ake aiwatar da ayyukan hajji cikin su الحج أشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج aikin hajji rukuni ne cikin rukunin addinin musulunci guda biyar waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambata cikin hadisin Abdullahi dan Umar Allah shi kare yadda a gare shi kamar yadda hadisin ya tabbata cikin Bukhari da Muslim manzo Allah ce an gina musulunci akan shika kai guda biyar abu na farko kalmar shahada wadda ta kunshi kadai ta Allah da ibada shi kadai da kadai ta manzon sallallahu alaihi wa sallama da ta kamar yadda ba a bautata wa kowa sai Allah to haka ba a yi wa kowa da'a cikin bayanin yaya ake yin ibada sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hada Allah da wani wajen ibada shi ce ja mutum zuwa ga shirka kamar yadda haɗa manzan Allah da wani wajen yin ɗa'ar, yaya za a yi ibada shi ke jin mutum zuwa ga bid'a shirka tana rushe dukkanin ibada bid'a ko kowace iri ce ubangiji ala baya karɓanta kullu bid'atin dalala ko kullu dalalatin finnar aikin haji doriya akan kasancewarsa rukuni daga cikin rukunin musulunci guda biyar wajibi cikin al'amuran da Allah ya tilasta wa dukkan musulmi mai iko abu ne mai mutukar falala abu ne wanda yake wajibi akan dukkan mutumin da yake da iko dan Allah ta'ala ya ce walillahi ala nasi hijjul bait man istata ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil alamin abinda ake kira da iko wajen aikin haji ya kasance mutum yana da guzuri ya kasance mutum yana da koshin lafiya ya kasance mutum yana da dabbar da zai hau ko abin hawan da zai hau idan garin da yake yayi nisa da maka ta yadda ba zai iya zuwa a kasa ba ya kasance hanyar da zai biya je ba a yaƙi a hanyar akwai zaman lafiya da kwanciyar hankali da lumana ta yadda ba zai jefa kansa cikin haɗarin rasa rayuwarsa ba dukkan mutumin da ya samu wannan ba ya da wani uzuri wajen ƙin zuwa aikin haji da yawa daga cikin musulmai za ga mutum yana da kuɗin da zai sai kujera don ya je aikin haji yana da ƙoshin lafiya ga kuma hanyar da zai biya dai aikin hajji din a sauƙaƙe take ba a yaƙi a hanyar amma sai ya kafa hujja da cewa Allah bai kira shi ba ko alama Allah ya kiraye shi tuntuni shine yake ansa ba Allah ya kiraye shi tuntuni tun zamanin Khalilullahi Ibrahim alaihi salam ubangiji ta'ala ya ce da shi wa'azzin fil nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damir ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام kai shela a cikin mutane dangane da ziyarar wannan ɗaki da sauke farli a cikinsa idan har kayi shela ɗin, idan har kayi kiran ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce za ka ji mutane sun ansa kiranka ya tuka rijalar za su ansa wannan kururuwa da tela da kai waɗansu ma a ƙasa za su tafi wa ala kulli dhamir waɗansu kuma za su hau kowane irin dangin abin hawa tun daga kan rakumi har ya zuwa mota har ya zuwa jirgin ruwa har ya zuwa jirgin sama ya atuka rijalan wa ala kulli dhamir abin hawa ina min kulli fajjin amik za su zo maka daga dukkan wani wuri wanda yake manisanci li yashhadu manafi alahum dan su samu halartar dangin amfani da Allah ya tsara musu a cikin kwanakin aikin haji amfani na duniya da amfani na lahira a ce kenan dukkan wanda ya samu kudin aikin haji bai je ba to ya tabbatar cewa ba wai Allah ne bai kira shi ba a'a Allah ya kira shi shine yace naki dan saboda haka aikin haji farali ne wajibi ne bai dace ba mutum ya yi sakaci da wannan wajibi da ubangiji ta ala ya dora masa akwai al'amurra da ya kamata a ce maniyyaci ya kiyaye su mahajjanci ya kula da su domin ya bayar da wannan farilla tasa kai tsaye ya dace da yardar ubangiji abu na farko ya gane falalar da ke cikin aikin haji dan ya kwadaitu wajen ribatar wannan falala aikin haji ibada ce mai matukar falala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce dukkan wanda ya aikin haji ba tare da ya kusanci matarsa a cikin kwanakin hajin ba ba tare da ya aikata wani aiki na fasikanci da ta'addanci ba to fa ya dawo daga rikiyar zunubansa ya dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi manzo Allah ya faɗa cikin wani hadisi yace alhajjul mabrur laysa lahu jaza'un illa aljanna tatattan aikin haji wankakken aikin haji da aka yi shi babu shirka babu bid'a babu aikata fasikanci babu ta'addanci ba da wani sakamako sai gidan aljanna ashe idan mun gane wannan sai wannan ya ja hankalin maniyaci ya ga yaya zai yi tasaccen aikin haji saboda falalar da ke abu na biyu ya tabbatar da cewa dukiyar da ya kashe wajen kujera dukiyar da ya kashe wajen guzuri na abin da zai ci da masaukinsa dukiya ce ta halal ba don komai ba sai dan ubangiji ta'ala mai tsarki ne baya karɓa sai abin da yake mai tsarki kar ya ci ya yi amfani da dukiya ta haram dukiyar da ya tara wajen karɓar rasawa da cin hanci dukiyar da ya tara wajen ma'amala ta riba dukiyar da ya tara wajen algusu na kasuwanci dukiyar da ya tara wajen yaudara da zamba aminci da 419 da sata da fashi da makami ko dukiyar da ta karuwa ta tara wajen sayar da mutuncinta ko dukiyar da boka ya samu ko ɗan tsubbu ko mai dabo ko mai rufa ido wajen bokanci da dabo da rufa idan da ya yi ko tsubbun da ya yi ko abin da duk yayi kama da wannan wajen kasantuwarsa anya da Allah bai amince da ita ba to ya tabbatar dukkan dukiyar da ya samu ta ɗaya daga cikin hanyoyin da muka ambata ko wanda ta yi kama da su ko ya yi aikin haji ubangiji ta'ala ba zai karba ba li'anna Allah ta'ala tayyibun wala yaqbalu illa tayyiban ina sane da fatawar waɗansu malamai da suke cewa babu komai in yayi aikin haji da dukiya ta haram wai haramun din daban kuma hukuncin tara dukiyar daban kuma hukuncin aikin hajjin kuma daban wannan ba gaskiya ba bane manzon Allah ce inna Allah ta'ala tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin fa qala ta'ala lil-mursalin ya ayyuha ar-rusul kulu min at-tayyibati wa amalu salihan inni bima ta'maluna alim wa qala ta'ala lil-mu'minin ya ayyuha alladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lahi in kuntum iyyahu ta'budun manzanni fa Allah ce da su ya ayyuhar rusul ya ku manzanni sai ce kulu min at-tayyibat ku ci halal sannan sai ce wa amalu ku yi aiki na gari sannan ya ce da mummunai ya ayyuhal ladzina amanu ya ku mummunai kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dada dan al'amurra na halal da muka arzuta ku da su sannan sai ce washkuru lillahi ku yi wa Allah godiya a ce in babu cin halal ina za ka sa ran ibada za ta yi kyau in babu cin halal ina za ka sa ibada za ta zama tsarkakakkiya kaddara ma ta zama mai kyau din kaddara ma an karɓa din waye yake ba ka tabbas din za ka samu ladan ibada tunda akwai albubulis wanda manzo Allah ce zai zo da sallah ta yi kyau zai zo da azumi zai zo da hajji amma ga ya tutuwa ne ya zambatuwa ne ya damfaruwa ne ya zubar da jinin wane ya kashe wane ta ɗauki dukkan ayyukan na lada da yi sai a rabawa mutanen da ya damfara ya zambata ya daka ya mara ya kutufa ya kace, ko ya zubar da jininsu har ya waye gari gaji ayyukansa na lada sun tsare kuma har yanzu akwai ragowar mutanen da yawa damfara ta hanyar kasuwanci ya musu zamba cikin aminci ya musu 419 ya sayar musu abu mara kyau ya lalata musu al'amuransu kuma gashi baya da ladan da zai biya sai a ɗauki zunuban su sai a ɗora a kan sannan a kora cikin wutar jahannama ranar tashin kiya da haka ya kamata mu kiyaye mu tabbatar cewa lalle mai aikin hajji yayi da dukiya ta halal abu na uku ya kasance ya nisanci shirka ya nisanci bid'a da yawa daga cikin masu aikin hajji za su je shirka waɗansu su je su aiwatar da bid'a su nemi kusancin Allah da abinda bai Allah Allah bai saukar da wahayi akai ba in ma don saboda jahilcin su ma don saboda koyi ganin wani yayi ni ma bari in yi su koyi mutumin da yake shi ma jahili ne ko ko mutumin da yake baya da bambanci da jahili shine malamin bid'a da malamin bid'a da jahili ratan su baya da yawa yadda malamin bid'a zai shirme ha kuma jahili ma shirme zai na hudu mutum ya tabbatar bai alfazaranci ba aikin haji waɗansu suna mayar da aikin haji kamar aiki ne na yawon shakatawa Allah Allah yake idan ya je ya je rumbun dukiya dan sayan agogon zinariya zoben zinariya kayan wuya haƙori na alhaji wani boyar safiya fat na mota waɗansu kayayyakin gyara duk da cewa daga cikin waɗannan al'amurra akwai abin da suke ba haramun ba ne a asalin kansu to amma ba su ne ake so ka mayar a matsayin matsayin zuwa aikin hajjin ka ba niyyarka dan ka je ka nemi yardan Allah dawa daga cikin alhazai sukan kula da wannan bangare su ga sun sai abin da suka je saya na kaya dan su zo su nuna masa'a saboda kwaɗayin su wajen aikin hajjin su yayi daidai ko bai daidai ba sun yi koyi da manzon Allah a kowane zango tun daga zangon farko zuwa ƙarshe na aikin hajjin su ko ba su yi koyi da shi ba wanda wannan kuskure ne waɗansu ma almubazzaranci zobe na zinariya kana ɗa namiji agogon zinariya kana ɗa namiji tufafin zinariya kana ɗa namiji haramun ne gare ka amma sai mutum ya shagalta da wannan sai mutum ya shagalta da kama hotel mai matukar kuɗi wanda ya iya samun ƙasa da shi sai mutum ya shagalta wajen kashe kuɗi irin na keta sa'a cikin abin da ya iya kashe ɗaya bisa ukunsa bukatarsa ta biya amma don nuna isa dan ya ta bamban da suwa ne shi mai kuɗi ne ko babban jami'in gwamnati ne sai ya yi almubazzaranci hankalinsu zai kwanta ya manta da cewa almubazzaranci haramun ne Allah ya ce wala tubazzir bazira, kar kai almubazzaranci ko wani irin nau'in almubazzaranci innal na kanu ikhwana shayatin lalle masu almubazzaranci dangin shaytan ne wa kana shaytanu kafura shaytan ko ya kafirce ma ubangijinsa abu na biyar lalle mai aikin haji maniyyaci kafin ranar tafiya ka ta yi ka keɓance wani lokaci naka a yi ne awa ɗaya ko biyu ko uku ka tsara wa kanka wata semina ta musamman ko wani samfoziyam na musamman wata 'yar ƙaramar daura wadda za ka koyi aikin haji a ciki awa biyu a kowane yini ko awa ɗaya ƙarƙashin kulawar wani malami da ya kwankwada daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya san ayoyi da hadisai da suke magana kan aikin haji ya kasance tare da manzan Allah a rubuce cikin littattafan sunna ba wai da gangan jikinsa ba kamar ga shi ga annabi a hajjatul wada'i a hajjin bankwana a kowane zango na annabi tun daga lokacin da ya fito daga madina har lokacin da ya koma yana da abin da zai faɗa ma annabi yayi ka ware lokacin ka wajen koyon aikin haji in ba haka ba sai ka sai kujera dubu ɗari biyu dubu ɗari da tasa'in dubu ɗari biyu da wani abu ka ƙara canjin kuɗaɗe don ka ƙara a kan kuɗin guzurinka da gwamnati ta yanke amma ka je ka kashe a banza ka je ka yi aikin haji ba ka je yawon shakatawa ka dawo tun da baka san yadda ake aikin haji ba ibada ce gina ta ake akan ilimi ba kan san zuciya ba ibada ce ba al'ada ba sai ka koya daga taskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sau nawa ko tsuwa kai kafara ba za ta kama ka ba cewa kowane alhaji ɗari wallahi da wuya ka samu mutum guda biyar wanda suka iya hakikanin aikin haji hakikanin yaya aikin haji yake wanda sai ka koya kafin kowace irin harka ta duniya sai mutum ya koya ya je amma aikin haji sai mutum ya kasance kawai ya je ya yi yadda ya ga dama ya je ya yadda ya ga waɗansu mutane suna yi to ya tabbatar cewa ya wa kansa lokaci kuma ubangiji ba zai karɓi wannan ba ibada ba ta karɓuwa sai an gina ta akan ka'ida ta ikhlasi bauta ma Allah shi kadai da ka'ida tun ta ba'a biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mu sani cewa cikin nau'ikan haji guda uku da kirani da ifradi da tamattu'i mafi falala shine abin da ya shafi kirani a abin da ya shafi tamattu'i ga wanda bai samu daman kora dabbarsa ba daga miƙaci abin da ya dace tamattu'i tamattu'i shine mutum ya yi umara a kwanakin aikin haji bayan ya kare umara ranar takwas ga wata kuma ya kulla niyyar ta aikin haji umara ko ba wani abu ne umara niyya daga mikati idan mutum ya kulla niyya ya cire kayan gida ya sanya ihrami ya kulla niyya yayi abu na farko zai tafi yana talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik har ya je makka daga lokacin da ya hango gidajen makka ya yi talbiya idan ya je ya shiga ɗakin ka'aba ya sallan sallar nafila raka'a biyu tahiyatul masjid ya tabbatar da ma yana da alwala kafin ya shiga sai ya fara tawafi zai zagaye guda bakwai guda ukun farko da sassarafa Kuɗin farko a tafiye ba tare da sarfa ba idan ya kare ya raka'a biyu a wurin da ake kira makamu ibrahim raka'an farko fatiha da kulya raka'a ta biyu fatiha da kulhu wallahu ahad shikenan ya kammala dawafi daga nan sai dai ya sa'ayi tsakanin safa da marwa zai fara da safa ya hau sannan ya gangara a cikin marwa idan ya je marwa kuma ya dawo kan safa haka zai ta yi har ya guda bakwai zai fara a kansa safa ya kare akan marwa da ya gama wannan fa ya kammala umara sai ya aske kansa gaba daya ko ya sai sai cikin ya riga kammala umara daga nan zai jira ranar takwas ga wata kuma ya niyya daga gidansa ya cire kaya ya sanya tufafi ya yi niyya shikenan a tafi da shi mina a je a kwana a can wace gari tara ga wata kuma ya ba alhazai kuma a tafi da shi a je a tsaya arfa tsayawan arfa tana farawa daga lokacin da rana ta yi zawali dama a can za a yi azhar da al'asar a haɗe jam'u taqdim a sallaci azhar da al'asar lokacin azhar din shikenan daga nan gurin an yi ne a nan gurin an shagalta da zikirin Allah da istighfari da hailala da duk abin da ya kamata a yi cikin wanda ya tabbata daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan kuma sai mutum ya gangaro sai ya zo muzdalifa idan ya zo muzdalifa kuma wato ainihin ya kwana a nan kowa wajibi ne kwana a muzdalifa sai ma abuta uzuri kamar mata da kuma waɗanda suke dattijai wannan idan dare ya raba tsakiya wani sha ɗaya da rabi ko sha biyu ya halatta su tashi tafi mina su kwana a can gurin idan sun kwana a mina da wanda sun kwana a muzdalifa su ma wace gari za su tafi mina idan an je mina a wannan rana ayyuka guda hudu ne aiki na farko za a jefi da masul akaba wuraren jifa guda uku banda na farko banda na biyu sai na uku na ƙarshe, wanda daga shi sai kama hanyar makka shi za a jefa da farkowa guda bakwai idan mutum ya jefe shi kenan kuma sai je ya yanka idan ya biya kuɗin cikin dama da za a yi masa yanka ya riga ya gama sai ya yi aski daga yin aski mai zai sai ya tafi ko maka zai ya tsawaful ifada ya yi tsawafi kamar yadda muka ambata ɗazu ya yi sa'ayi kamar yadda muka ambata ɗazu shikenan sai ya dawo gida ya cire kayansa ya sa kayan gida da zaran ya sa kayan gida shikenan kuma da sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga wata rana ce ta jifa da zikiri da ambatan Allah da cin nama ubangiji ta ce wasu kurallaha fi ayyamin ma'aduta wannan kwanaki da ake kira ayyamun ma'adudat shine 11 da 12 da 13 in mutum ya ga dama daga ranar 12 da ya gama jifa nan sai ya dawo in ko mutum ya ga dama sai ya tsaya har sai rana ta 13 sannan daga nan ya dawo shikenan ya kammala aikin hajji fa shikenan babu wata wahala a ciki to daga lokacin nan fa sai ya zo makka ya shagalta wajen abin da ya shafi ayyukan ibada musamman kiyaye salloli guda biyar a wannan wuri mai farla shine masallacin ka'aba sallah guda ɗaya a can fa daidai take da sallah dubu ɗari a nan Ka ga bai kamata mutum ya sakaci da wannan kwanakin masu alfarma ba duk yadda zai kai sallah ta kuɓuce masa a can kuma ka tana za ka yi sallah da adadin da idan ka dawo nan ba a ba ko abuja kake ba za ka samu wannan adadin ba dan dubban mutane manzo Allah kuma ya ce sallar mutum biyu ta fi ta daya ta uku ta fi ta biyu ta hudu kuma ta fi ta uku fa kullama zada al adadu fa huwa ahabbu ila Allah adadi yana karuwa lada na ƙara bunƙasa to ina zaka je inda ya faɗa ka a yawan jama'a ashe ta mutum ya kokarin kiyayewa ka samu ladan jabi ka samu ladan wurin ka samu ladan taron jama'ar da a garin ka babu irin sa mutum ya shagalta da waɗannan ayyuka abin da kawai nake so in faɗakar a nan gurin shine wato ainihin dangane da abin da ya shafi kwanakin mina mutane suna tafargaza suna saba ma ubangiji a madadin zikirin Allah da shagaltuwa da neman gafarar ubangiji ta Allah musamman waɗansu alhazan wato suna ɗauka da zaran an cire kayan ihrami an sa kayan gida kamar an ba da lafisi yanzu an goge maka zurbin ka na da yanzu kuma shikenan sabon fayil aka buɗe maka sai ka shiga sabuwar barna wadda da can baka taɓa ba tun a can gurin ka ga zirga zirga da ƙulla alaka tsakanin maza da mata wanda wannan saba ubangiji ne jawo kai fushin ubangiji ne alama ce ta cewa aikin hajjin mutum ba kamar bai karɓi kenan bayan mutum ya gama wannan zaman da zai a maka kawai yana jira ne yaushe ne ranar tafiyarsa in ya tabbatar zan tafi yau da yamma tun da safe sai je ya tawaful wada in ya zan tafi gobe da daddare sai je tawaful wada tawafin ban kwana tun da manzo Allah ce kada mutum ya bar maka face sai ya kasance karshen abin da zai yi shine tawaful wada to daga nan gurin ba wani abu kuma sai ziyarar madina ziyarar madina kila kai kafin aikin haji kila kuma bayan aikin haji idan ka je kafin aikin haji ta yi idan ka je bayan aikin haji ta yi domin ita a wajen aikin haji take ba ta da alaka da ayyukan haji ibada ce mai zaman kanta ziyara ko madina wurare guda ne hudu ne ake ziyara abu na farko masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi masallacin da niyyar su zaka je ka je niyyar ziyartar masallacin annabi shigar ka masallacin shi zai baka dama kuma ka samu makwabtaka da kabarin to kuma sai ka ziyarci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wuri na farko kenan wuri na biyu sai masallacin kuba yana da falala manzon Allah ya kasance yana ziyartar sa ko a ƙasa wani lokaci ma ya hau dabba kuma yace duk wanda ya alwala daga masaukin sa ko gidansa ya je Quba ya sallar nafila a biyu za a ba shi ladan kamar yayi umara a Madina duk wanda ya kama hannunka yace zo mu je ziyara wani je bata ma lokaci zai ko wani masajidu saba ko wani masjidul idaba ko masjidul kibla sai dai ka je dan yawon bude ido amma ba da sunan lada ba yawo kawai yawon shakatawa dan tunda ka je gari ka kace kwarkwatan idanunka amma dai ba ibada bace abinda nake so in fadakar daga karshe shine wato cewa mu alhazan Najeriya muna daukar ihrami a Jidda mu tabbatar duk wanda ya dauki ihrami a Jidda ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ka dauki ihrami a miqati miqatin mu kuma shine juhufa juhufa kuma yanzu tana cikin ruwa a madadin juhufa shine sai garin da ke daura da ita da ake kira rabit rabit din nan ne ya kamata mu dauki miqati to amma a jirgi muke wuce wajen sai kawai akai mu jidda to alhazan da idan sun je za a dauke su a kai su madina su dauko ihrami daga zulhulaifa wurin miƙatin mutanen madina su ba su da matsala amma matsalar arhadin da za su je karshe an rufe tafiya madina kawai sai a auna su daga jidda a cikin dogayen motoci a tafi da su maka to duk wanda ya dauki ihrabi daga jidda ya tabbatar ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ya kamata yayi idan mutum ya san ko ya samu labari ko tabbaci cewa ai an riga an rufe da mun je kawai za a wuce maka da mu tun daga nan sai kai wankan ka a filin jirgin saman alhadai ka cire ka hanka na gida ka sanya ihrabi da zaran ka tabbatar an samu awa uku zuwa awa uku da kwata ko da minti ashirin a sararin samariya ka kulla niyyar ka kawai ka fara talbiya ka tabbatar ka kulla niyyar ka kafin a sauka ka sauka da talbiyan ka sauka da ihramin ka wannan shine dace da sunnar manzon Allah game da kai la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha mun taba tattauna wannan matsala karkashin hukumar alhazai ta nan jihar Kano shekaru hudu ko biyar da suka wuce aka tattauna wannan magana aka kuma yadda cewa lalle jidda din nan ba mika ce bace amma ya za a gyara aka ba da shawaran gyaran sai ne daga cikin hanyoyi guda biyu ko dai hukumomin alhazan su yi magana da hukumomin saudiya mu da za a kai su a sauke su a jidda to wannan dogayen motoci da za su dauke su a madadin su kai su makka su je da su rabik inda miƙatin me yake su yi wanka a can su cire kayan gida su sa ihrami sannan a tafi makka wanda za a iya yin wannan in ana so ko kuma ya kasance daga nan hukumomin alhazanmu su faɗakar da alhazai an riga an rufe tafiya madina kowa jirgin da daga jirgi na rana kaza ga watan kaza fa an rufe zuwa madina jirgin da duk zai biyo rana kaza fa to ya tabbatar alhazansu daga nan gurin sun yi wanka sun sa ihrami duk inda aka san ya kamata a duniya haka suke yi banda da su Egypt da su Togo da su Ghana da su ina ne duk inda aka san ya kamata a ranar za su kada ihrami amma mu nan da malaman mu da jahilan mu da masu kuɗin mu da ministocin mu haka duk zamu su kai ajin da zamu dauki ihrami kuma saba dan Allah ne idan gwamnati ta ki kai ka tsoron Allah kai kadai ittaqillah haisu makunta ko da kai kadai a jirgi zaka saba wa kowa yo ai kai ka dace da kowa tunda kai ka dace da mai kowa shugaban kowa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kowa al'ummar sa ne kai ka dace da kowa kenan saboda haka lallai alhazai su kiyaye wannan kwarai da ubangiji subhanahu wataala ta hajjin ya zama karfa aikin hajji ta wai an yi rangwame idan ka ketare wa mutum sallah cikin aikin hajji ba a cikin ka'aba masallacin ka'aba babu laifi wannan maganar ba ta da hujja kai manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa law ya'lamul maru baina yadayil musalli maza alaihi bayna yadayil musalli maza alaihi la waqafa mutumin da ke wucewa gaban masallaci da ya san irin abin da ke kansa na zunubi da ya kwammace gare tsaya har arba'in kwana arba'in ko wata arba'in ko shekara arba'in kaga dai mafi karanci a ce kwana arba'in ko a ce sa'a arba'in to kaga ya lokaci ne mai tsawo ta haka akwai zunubi mai girma ka zo ka wuce ta gaban masallaci ba bambanci tsakanin masallacin Ka'aba da masallacin da ba shi ba manzo Allah bai bambance ba duk waɗanda suka bambance ya zama takhsisun bila mukhassis sun yi taksis ne ba tare da wata hujja ba kwarar da ta yi musu taksis ba sannan kuma kai idan za ka yi sai ka tabbatar ka yi sutura yadda ba za ka yi maka ba dai idan baka yi sutura ba ga ɗakin masallacin kaba akwai cakuduwa maza da mata da yawa masallacin kaba akwai cakuduwa maza da mata da yawa ko manzo Allah ya nuna cikin hadisi ingantacce dukkan mutumin da yana sallah ba tare da ya sa sutura ba mace baliga ta zo ta wuce ta gaban shi ta gaban shi ko kuma kare ko kuma jaki wato ko bakin kare ko jaki to sallasta ta riga ta yanke abin nufin sallasta ta ba cikin to kaga kana cikin nafilar ka idan mace so ta wuce sallar ta yanke kina matukar barka sa sutura ba da haka lalle mutum ya nemi inda zai sutura idan ya je wannan wuri karka ce to ai gashi nan duk mutane suna yi kai dai ka kwatanta yadda zaka bi manzo Allah mana kuma in ka ga wani yayi ba daidai kai kuma kai masa nasiha in zaka yi. in ba yaren ku ba kuma ba za ka iya ba wannan kuma ba cewa dole sai ka faɗa masa ko kuma ka faɗa masa ya ƙi kuma babu yadda ka iya kuma wannan ke cewa mahaifinsa ba ya da kuɗi tsaba a hannu amma yana da kadara da ta kai ta miliyan ɗaya ko sama da haka shin kenan aikin hajji ya zama wajibi a kansa ko shakka ba aikin hajji ya zama wajibi a kansa ya sayar da kadara jiya aikin hajji ba ta aka yi sayar duka ba ya sayar gwargwadon yadda zai biya kujera ya yi wa aikin hajji dawo tun da an ce limanin safa'a kuma yana da a yanzu kuma kaga Allah ya yi razani kwarai da ya ce wa man kafara fa inna Allah ganiyun an alalami wanda ya kafirce to Allah kuma ganiyun ne an alalami sai aka nuna ka ki zuwa aikin hajji da gangan bayan tana da istifa'a wato nau'i ne daga cikin nau'ikan kafirci ko bai da zama kufur al-kufr al-akbar ba zai iya zama kufur al-asghar duk cewa lafazin am ne sai zanto wannan na cikin nususul wa'id kenan akwai razani matuka a ciki wanda ya kamata mutum ya kauce wannan da yawa za ga waɗansu sun samu kuɗin aikin hajji za su iya zuwa su je su yi amma sai su ki zuwa da hujjar cewa wai ba a kira su an kira su kai ne kake ansawa da Allah baka dukiya ya kira ka Thank you. ai bai kamata kai wannan tambayar ba tun da zama riga mun ce mace ba za ta je ba sai da muharrami kana so ka ce tun tana da kuɗi sai ta tafi shi baya da kuɗi da wani hujja da tafi a shi ne sai mun baka ansa tun da zo inda tambaya kake mace dai ba za ta tafi aikin haji ba ko wace irin tafiya mace bai halatta ta ba sai da muharraminta muna sakaci da wannan umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce la tusafir imra'atun illa ma zai mahram wala yakhlu wanna rajulun bi imra'atin illa ma zai mahram kada mutum yake banta daga mace sai shi a wurin da ba mai jin su ba mai ganin su sai tare da muharrami sannan kuma kada mace ta yi tafiya sai tare da muharrami a kowanne suke cewa in tsohuwa ce babu laifi ko in mummuna ce ba kyakkyawa ba duk babu laifi ko kuma in tana ko in tana cikin ayarin mata baka cikin matar ta tafi haka ita kadai saba manzo Allah ne idan mutum ya yi aikin hajji baya da kuɗin da zai sai hadaya ga shi ya yi ta mutu'i sai ya azumi guda uku a can idan ya dawo gida ya yi bakwai a cikin aikin zai yi ba dai zai yi ba ranar arfa a cikin kwanakin hajjin kwanakin da suka shafi hajjin ma'ana bayan ya yi umara kafin ya fita zai iya yin wannan azumi in ya ga dama kuma kwanakin na guda biyu din nan ko uku zai iya yi har ya karasa su a cikin kwanakin hajjin da Allah ce ya baka hakuri ne ku yi hakuri muna da Allah ce faman lam yajid fa siyamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza rajatum tilka asharatun kamila ka lura da cewa fa ya ci yajid kaga wanda bai samu abin yin hadaya ba kenan fa siyamu salatati ayyamin fil ya azmi na kwana uku fil ma'ana fi ayyamil hajji kuma ashhurun ma'lumat in ya dawo gida kuma sai bakwai can ga uku nan ga bakwai kowa ya san goma ne amma dan yankan shakku sai Allah ce tilka asharatun kamila da zama kwana goma kenan cikakku dan kar mutum ya rage shi zai tara kofa a da take da ya dawo yayi kun gane akwai waɗansu kurakurai da mutanen mu suke idan sun je za su yi tamattu'i idan nan bayan sun yi umara sun ajiye sai su je su yanka dabbar su tun kafin ranar babbar sallah kun gane to wannan yanka dabba kafin ranar babbar sallah saba wa manzon Allah ne duk wanda ya yanka kafin ranar babbar sallah din nan fa bai ba dole sai ranar babbar sallah domin ranar babbar sallah ga abin da ake yi jifa na jama'a aqaba da kuma yanka din da aski da tawaful ifada idan na je ne jifa kafin wannan ranar jifan ta yi idan na yi aski kafin ranar fa ta yi idan na yi tawafi fa yayi to me yasa sai na dauki yanka kanai kafin ranar duka da suke da juna ko a malikiya da aka faɗa kauli ne wanda yake da'if a cikin malikiya din ba shine mashahuri ba a cikin jawahar ikhlil an nuna shine bayrul mashhur a malikiya da haka ya kamata a kiyaye amma nan sai ga malamai waɗansu suna zuwa kurakuran da yawanci waɗansu malamai suke dan son rai ko dan jahilci ko dan me ko dai su sa mutane su yi ta yanka kafin ranar ko kuma a kwanakin da ake yin jifa din nan rane ko sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga wata su sa ana zuwa ana yin jifa da safa kafin zawali saba manzon Allah ne sai kawai malami ya ja mutane an tafi musamman irin yan masu kuɗi kuɗin nan haka da yan jami'an gwamnati da ba sa son wahalhalu sai a ba su fatawa haka irin wannan aje a ta shirme shi nan wani wali ne shi ma har yana wa'azi kuma nan mutumin da ya tattara kudin alhazai don girman Allah ina na farko ya sa za su yanka kafin ranar kaga saba manzon Allah ne na biyu kuma ya rike musu kudin su ya cinye aka fallata shi hukumar alhazai tana da wannan record din a nan Kano <laughs> ba ba magana aikin hajji wa yake ta wurin tilas kuma a wurin biza auren biza saba manzon Allah ne ta yi ta'awun alal ismi wal udwan matan da ta tafiya ba da muharrami ba sabo tai ko da'a tai sabo tai inda hukumomin Saudiya sun sani ba za su barta ba kai sai ka rufa mata cewa kai mijinta ne ga ƙarya ga ta'awun alal ismi wal udwan ga kebantuwa da matar da ba ta gaba abubuwan mutum ya tara mafasid da yawa duk wanda ya auren biza ya saba manzon Allah haka da halitta kai auren biza ba kamar ya tartibin su ka fara da ula da wusta ba haka manzan Allah ya nuna kar ka saba manzan Allah kar ka saba manzan Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana me hukuncin aikin hajjin matar da bata samu izini ba daga wajen mijinta <laughs> dama izini daga wajen miji ta tafi ta kadai ai ba zai bata izini ba halatta bata izini ba amma in za ta tafi ita da babanta da wanta da kaninta to sai bata izini ba da wata hujjar da zai hana ta nan gudu kun fahimta dan farali za ta yi ta soki bai kamata kai ka zanto kan da garki ba ka hana ta aikata rukuni cikin rukunan musulunci amma ba da miji ba da wani muharrami ba kan ai dama ya zama wajibi ma ya hana ta an gane wannan mai karin bayani game da masu cewa a gaishe musu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bid'a ne faɗin haka a gaishe shi a ce da shi me sai a ce me kaga mutane ba ma bin diddigi ne duk wanda ya ce ga da manzo Allah sai ce to me zan ce masa manzon Allah ya ce a yawaita salati a gare shi daren juma'a da ranar juma'a kuma a yawaita sallama ya ce sallamar da za a yi za ta kai masa salatin da za a yi din Allah zai isar masa cewa an yi masa daga nan idan kai salati kana da Kano Allah zai isar wa manzan Allah me yawa kafin wannan je iya fadma kai salatin ka yaje me zaka ce kuma ka ike shi daga nan kafin yaje masaukin Allah zai kai ka riga ka kwalara salatin ka ranar juma'a ko daren juma'a manzan Allah kuma ya ce zai kai masa Allah ne ya san yadda yake isar masa karkace ai mun yawa masoya manzan Allah din ga waɗansu a Kano ga waɗansu a Bagadada ga waɗansu ba Allah ne sai da yake isar masa ba Allah ne sai da yake isar masa umur ghaibiyya sai dai mutum ya sallama abin da wahayi ya faɗa do abin da yake wara al-ghaib so ake ka sallama abin da wahayi ya faɗa ba bincike kan yaya akai an gane ku wai duk wanda ya zauna a makka ba tare da ikama ba wannan imaninsa bai cika ba waye ya faɗi haka ta ka'idar ikama ba ka'ida ce ta mutanen makka ba ka'idar mutanen makka kuma sai ta zama hadisi maka kam in an buga da waɗansu malaman ai kowa mana da iko yaje zauna dan Allah ce sawa'an al-akifu fihi wal bad mutane daidai wanda suke a makka ba bambanci tsakanin dan binne da dan kauye duk wanda yaje zai ce garin su ne inda musulmi ne to amma yanzu waɗansu ka'idoji da aka gina duniya a kai ba na daidai ba sai su kawo kaga ana abin nan sannan kuma wato in ka bi ta ɓarawa sai ka bi ta mabi sau kaga rashin kirkin da mutanen mu suke a maka shi ma yana da yawa wannan rashin kirki na mutanen mu shi ma yana da yawa akwai mutanen mu da za su je su kama gida su yi ta zama da matan banza a maka suna ta fasikanci da su suna nan da yawa eh da kai kayan maye kai harta dan lalacewa wai akwai wani blue film na mutanen mu ne za su yi shi a jidda ko a wani kuma su bata gari da tsinannu daga cikin larabawan har sun fi son wannan su kalli wannan blue film din da mutanen mu suka yi dan ya fi rashin mutunci sama da na turawa ya fi rashin arziki da iya shege sama da na tura bature shi yasa idan kaga ana dukan wani an je shi an ce sai ya koma karkai mamaki in ma ba shi ya laifi ba dan uwansa ne ya ja masa wallahi kuwa babu ranar da za mu yi kima a wurin mutanen saudiya sai ranar da shugabanninmu suka san kansu suka san kuma matsalolinmu Ka nan wurin shugaban mudan za su fi. gwamna ya tafi ko wani minista ya tafi ko shugaban kasa ya tafi ko wani waye ko wani sarki yana fankama ana wani gashi nan gashi nan gurin balarabe gani yake takalmin sa ya fika inda kai dan Najeriya ne lokacin muna karatu a can boyewa muke ce min aina sai ce ni dan kamar ne ni <laughs> wallahi wallahi wallahi kuwa ko in ce ni dan kamar ne ko in ce ni dan burkina faso ko wani chadi chadi kawai in ce ni dan can ne kawai in dai ka shigo cikin gari musamman a makka dan balarabe in kai dai yana ganin kai dan najeriya ne to asalin ne ka zama mutuwan banza har sai in yau da gobe ta nuna kai mutumin kirki ne ya yadda. amma da ka ce najeriya to mutuwan banza ba bambanci tsakanin dan najeriya da mutumin banza a wurinsa kalmomin ɗaya ne sai in yayi mu'amala da kai yau da gobe yau da gobe to yau da gobe ta nuna masa eh to Ina a Najeriya wannan dai cikin dubu kenan akwai wani dan ya je wurin wani mutumin Pakistan zai sayi tufafi to akwai kayayyakin da ake ratayewa ya ga wata riga mai kyau ta yara ya saya ko dai wani tufafi ya saya mai kyau to da ya saya biya kuɗin tunda wannan dama nuna samfuri ne samfuri ne ake nunawa sai ya ce a kawo masa cikin leda ba zai dauki wannan ba sai ce me yasa ba ka dauki wannan sai ta yi kura sai to kai dan Najeriya har ka wani mai kura a wurinka yace ba gashi nan matan ku suna zuwa inda ake jefar da abinci ba a bola suna daukan gongonayen coca cola su je su sayar su kai wa kamfani a biya su ba gashi nan matan ku suna kaza ba gashi nan matan ku suna kaza ba zai mai rubuta da martani ce ba wata magana da zaka faɗa yace ba ni riyal goma zan tsayar maka da matan Najeriya guda biyar a nan akan hanyar su kowace ce da za a yi fasikanci da ita real biyu amma kai ga real dubu daya ka nemo ɗan pakistan guda ɗaya da za ka da a yi fasikanci da ita ta real dubu yana da magana da zai faɗa to wato shi yasa ni nake fahimtar in dai ka san ya kamata kuma kana da kishin kana so a ya kamata sai Allah ya kawo ka Najeriya ya ajiye to ya so ya jarrabe ka ne ubangiji da Allah so ya jarrabe ka sai a ce ka a Najeriya kullum kana cikin jan haushi da bakin ciki sai dai in ba za ka fito daga gidanka ba sai dai in ba za ka yi ko kasuwa ko ofis ko makaranta ko masallaci za ka je kuwa sun za ga wani ya yi bid'a ka san ya kamata a masallaci za ga wani ya kin ya kamata in ka je wurin aiki ka san ya kamata za ga wani yakin ya kamata in ka je makaranta ka san ya kamata za ga wani yakin ya kamata ko ina ka shiga za ka ga ya kamata an kiyanta kuma kana so a yi amma in baka san ya kamata ba kai ma sai ka rayuwa a Najeriya cikin kwanciyar hankali in ka san ya kamata ko baka damu a yi ya kamata ba nan ma sai ka rayu cikin kwanciyar hankali amma matukar ka san ya kamata kuma kana san a yi ya kamata to kana Najeriya to in baka yi hankali ba sai jinin ka ya hau sai dai ka rage yawo da yawa ka rinka yawan karatun qur'ani yana dauke maka kewa da zikirin ubangiji da sauran al'amura abinda zaka iya kautarwa ka kautar wanda ba zaka iya ba ka yi ka yi magana wanda ba ba zaka iya magana ba din sai dai ka tare ko ka wanda kai in kaga ana yi ka ki abin a zuciyarka ba yadda ka iya amma ba haka ba dan me dan me mutane za su yi tafiya suna iskanci suna jefar da mutuncin mutane ko ba za a hana su tafiya ba ba daga nan ake tashi ba nan a Kano har kwamiti an taɓa sa wata rana aka sa su Sheikh Isa Waziri gashi nan da ransa wazirin Kano Sheikh Isa Waziri su aka sa kwamiti a nan gurin dan a hana karuwai tafiya idan aka hana tafiya nan sai je station a Lagos ko su a wani gari nan sun hana wata karuwa tafiya can wajen gidan zuwa wata shahararren karuwa ta shahara sai ta gansu kuma abin nan sai malam ga mun zo ta riga su zuwa mukan ba ta tashi ta Lagos wannan Najeriya ta tsaya wannan rashin mutunci ba shugabanci a Najeriya ba shugabanci ba abin nan da sauransu shi yasa ba mutuncin mu sama da wannan shari'a din mu tsaya ko za a yaki ta tsaya Allah wallahi shine ragowar mutunci tsammanin ka soja zai gyara ba zai gyara ba demokradiya za ta gyara ba za ta gyara ba me wannan shari'ar da aka kawo sai a tsaya ko za a yaki sai an gyara to sai a yi shine kawai zai gyara amma haka ba abin da zamu yi ko ina sun zama mutane a duniya banda mu ko ina suna jin bil adama ne sun san ya kamata ko ya take ana kwatanta ya kamata amma banda mu gidajen sinima sun fara dawowa kaga wato al'amuran ba sai an tashi tsaye Allah wallahi Allah kun ga hakurin da muke ba mutane kar su dauki doka kar su dauki doka Allah wata rana mu zo mu ce kowa ma dauki doka idan dan Allah go muna cewa kar mutane su dauki doka to ita gwamnatin da ya kamata dauki doka kuma ta ke daukan doka to sai a zauna haka ni na san muna yin wannan wazin na kara dauki doka zuwa wani lokaci Mata na hadhihi al-mau'izatu illa an mau'idatun wa adadaha zuwa wani lokaci ne sananne Allah wallahi da yake gyaruwa aya, za a yi yau ba ta aje an rusa gidajen neman ba dan Allah in dai muna da hankali in mun san ya kamata tsakani da Allah gidajen sinima na Kano misali Marhaba El Dorado Queen da wace ce kuma Plaza eh Wafa Lali kwarin gogo wa cikin kwarin gogo eh wa ga akwai wata arijiyar lemo ga wata ina ne idan ka hada waɗannan gidajen su nema gidajen su neman da ke Kano tsakaninku da Allah idan kullun za a je a shiga su nema nawa kuke jin ake kashewa wajen yankan tiket a waɗannan gidajen su neman gaba daya eh mafi karanci miliyan ɗaya gidajen su nema suke karɓa daga hannun samarinmu a kowane dare na lillahi miliyan ɗaya idan aka yi wata ya zo miliyan nawa miliyan talatin idan aka yi shekara ya zo miliyan nawa miliyan ɗari uku da sittin to dan Allah wannan miliyan ɗari uku da sittin da gidajen sinima suke karɓa kuma gidajen siniman nan za ka samu masu su akwai mutanen waje da gwamnati gwamnati za ta yawa mutane gata a kyale musu su a aljihunsu su yi sakiletin tsakanin jama'a ba a je an biya tiket din wannan ba abin da za a biya na tiket kenan banda giya da za a sha banda abin da za a baiwa karuwa banda wainar kwai da za a abin ban banda rashin mutunci da sauran al'amura da tsiyata ku da za a yi da kayan maye wannan kawai kuɗin tiket ɗin din ma wajen miliyan 360 a duk shekara dan girman Allah me ya ba za a gina ba 360 a shekara in musulmi su tara wannan 360 miliyan 360 a shekara ni na tabbatar abin da gidajen sinima suke karba a kowane local government da yake da gidan sinima ya fi abin da local government take karba a kudin shiga tasha da kudin kasuwa ranar kasuwa to dan Allah in shugabannin mu suna da hankali amma sai an faɗa musu wannan ko da ba sa yin addinin ma su ba musulmi bane ba dan su gyara economy ba za su yi wannan ba Allah akwai aiki sosai Allah kuwa wallahi akwai aiki sosai da sosai mai tambaya ta karshe ya ce batar da ta yi harama tana zuwa masallaci sai jini ya zo mata yaya za ta yi abin da ya faru ga aisha kenan ta yi harama tun daga laifa kafin a je makka an tsaya a wani gari da ake kira saris sai jinin al'ada ya zo mata ta samu damuwa sai manzo Allah ce if'ali ma yaf'alul hajju gaira Allah ta tsofi bil baiti hatta ta tsuhuri ki aikata duk abinda da mai aikin haji ke yi sai dai kawai ba za ki dawafi bane har sai kin yi sarki an gane ko da haka za ta da komai aikin haji zai da za ta yi tsayawan arfa za ta yi jifa za ta yi zikiri za ta yi halala za ta yi istighfari dawafi ne ba za ta yi ba sai ta yi tsarki sai ta zo ta yi dawafin ta an gane ku wannan shine abin da ina ga a ba wani akram kallahu ko da ke da akram kallahu kai ma akram kallahu amma dai mu dakata haka dai mu dakata haka ya isa a cewa mutum alhaji ma ai bid'a ne haka idan yasa haƙori shi ma to sahabbai sun kasance waɗanda haƙorinsu ya lalace suna sanya wani haƙorin daban ko na tagulla ko na wani abu kama idan hakorin ka ya samu tangarda ne aka sa maka na amma haka ka sa hakorin zinari ya zama almubazzaranci an gane ku yana ga sai mu dakata a haka abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya shafe mana idan an tashi akwai littafin nan na ta ne da ta ne kwanaki can baya an fito da shi in ku sani ba a ra'ayoyi biyu masu hannun riga tsakanin ahalin sunna da kuma shi'a masu limamai sha biyu wanda abul hasan nadawi wani babban malami a indiya ya wallafa shi sai muhammad sani umar rijiyar lemo ɗalibi a jami'ar madina shi kuma ya fassara shi ni kuma ne masa mukaddima littafi ne mai matukar kyau kwarai da gaske da haka za a same shi a nan waje bayan an tashi bisa ga farashin naira 60 kacal